jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na tarihin garuruwanmu a inda muke in mai kallo bai manta ba muna cikin tarihin katsina a kuma masarautar katsina kusan sati hudu da ya gabata mai kallo ya ga irin yadda jerin wannan shiri ya taho har satin da ya gabata inda muka tsaya tambayar mu inda ba a yi da ba mu cikakkiyar ansa ba sai lokaci halinsa inda muka tambayi shi marubuci cewa daga cikin abubuwan da mai martaba sarki muhammadu duk allah ji kanshi ya kawo na ci gaba da mi da ne. to a nan ne ya ba mu tarihin cewa ɗaya daga cikin abubuwan da mai martaba sarki muhammadu duk ya kawo na cigaba a katsina kuma kusan ƙasan nan baki ɗaya aka ɗauki wannan salo ake ta aiwatar da shi har ya zuwa yanzu shine ne mali to wani umar barkanmu da ƙara kasancewa cikin wannan shiri karo kusan wannan shine na biyar mm. inda muka tsaya a wancan sati cewa daga cikin A abubuwa na cigaba da mai martaba eh, muhammadu duku ya kawo shine kamar ka bayyana mai kallo cewa da baitulmali to bayan baitulmali sai kuma da milimi to a auzu billahi samil alamin na shaitan rajim masu kallo barkan ku da wannan lokaci abdulaziz wannan tambaya da kai tana da matuka amfani gaskiya magana baitulmali daya ce daga cikin abubuwa da daman gaske don kamar yadda na baka na yi maka bayani mm. kusan duk wani al'amari na ci gaban ƙasa da masarautar katsina ta samu ko ƙasar katsina ko lardin katsina har ya zuwa yanzu da muke a matsayin jiha mm. to tubalin wannan ci gaba muhammadu dukko ne domin ya kawo abubuwa wanda suka shafi fannoni na rayuwar bil'adama kwarai da gasken gaske mm. kamar yadda na gaya ma mutum ne gwarzo mm. mai son ganin al'umma ta ci gaba idan mun ci gaba na akwai bayanai da yawa da zan maka amma dai abubuwan da ya kawo sun kamar yana ce maka sun shafi bangarori na rayuwa dan adam mm. abin da ya shafi harkar lafiya mm. abin da ya shafi harkar ilimi abin da ya shafi harkar ah, koyon sana'o'i kasuwanci wasanni harkar kudade duk wani abin da kake tunani dai wanda zai kawo ci gaban al'umma mm. to magana ta gaskiya muhammadu duk ya yi kokarin kawo shi kasar katsina tun lokacin da ya hau sarautar katsina har ma kuma lokacin da Allah Ubangiji ya sa ya yi tafiyar nan ya tafi ƙasar Ingila a mm. shekarar 1921. To zuwan da ya Ingila mm. ya dawo abubuwan da ya gano Ingilan nan mm. sai suka ƙara buɗa azama shi da tunanin shi na ganin cewar ko da yake da waɗannan kasashe sun mamu nisa ƙwarai da gaske amma dai wani irin ƙoƙari ne za a yi a ga cewa an samu wani abu kwatankwaci ko makamancin ci gaba irin waɗanda wannan ƙasashe da ya ji ya gano mm. suka samu mm. to an yi abubuwa da yawan gaske gaskiya akwai waɗanda an yi su tun kafin ya tafi wasu kuma sai bayan ya tafi ya dawo a wasu daga ciki misali akwai asibitin lardi ta katsina mm. wadda aka gina ta ita tun shekara ɗaya da hawan shi sarkin katsina asibitin lardi 1907 eh, shekara ta 1907 kaga shekara ɗaya kenan bayan ya hau mulki to a lokacin aka gina asibitin lardi ta katsina ta eh. farko kenan to ai na gina ta na inda dai take wannan general hospital eh ita ce sai a shekara kuma 1929 eh. eh. aka zo aka ƙara faɗaɗa ta so wannan kenan sarki muhammadu ku shi ne asalin shi ya gina asibitin farko asibitin lardi ah, ta nan katsina a shekara 1907 1907 ah. hmm. na'am ah, al'amarin asibiti a wannan lokaci al'amari ne mai kusan in ce sabo mm. ga al'umma mm. domin kamar yadda muka samu labari da kuma abin da makaranta tarihin a lokacin mutane ba su ma yi amanna da abin da ya shafi harka asibiti ba mm. kai asalan ma abin da mutane suka rika cewa lokacin cewa asibiti naman mutane ake ci naman mutane ake ci a asibiti a lokacin ba a zuwa ba mutane ba su zuwa har sai an ringa amfani da ƙarfin mulki in mutum bai lahiya a tafi a je har da mota asibiti har gidan shi a ɗauko shi a sanyo shi mota a kawo shi asibiti hmm. idan aka yi irin haka yara za su biyo mota suna allah ya isa allah ya isa a mota eh an zo an ɗauke musu mutum za a kai shi asibiti inda ake cin naman mutane saboda tunanin mutanen mu kenan to amma kila ba za ka ga laifin al'umma ba a wannan lokacin wani abu ne sabo wanda ba su san shi ba ba su sanya akai ba an zo da tsare-tsare wanda su ba su taɓa tunanin akwai su ba to ko shi yasa wannan abin ya samu a lokacin kawai da dai muna kanana idan muka je mota asibiti ta taho mm. da an je mota asibiti ta yi kuwa sai a ce gagawa na to ka gani sai ka ji ana Allah sauke a lokacin mun san cewa an da yadda mutum ke bai a gara dauke su keken shanu so da an dora shi masa mota asibiti a ce ai bai dawowa shikenan ya eh, mutu na da wannan to kaga an alakanta abin da ya shafi asibiti eh. ko mota asibiti da mutuwa gaskiya ba wani abu ne mai daɗi to ba zai rasa nasaba da irin waɗannan abubuwan da aka samu mm. a wancan lokaci ba amma wani tunani da ne sai nake ganin a wannan lokacin tunani da hankali na mutanen mu sun yi irin wannan so mm. ba abu ne na mamaki ba ka san dalili a asibiti lokacin an zo da tsare-tsare na idan har kana da wani ciwo wanda yake bukata a fasa jikinka mm. a yi maka tiyata a hidda ciwon nan ka gane mm. to ba wahala mutane su ce ana cin mutane mm, tunda eh, sun ga ana yanka bangarorin jikin mutum so ba zai mamaki mutane su tunda abu ne ba ko sabo ba su san shi ba ka gane to wannan kenan to ba ga asibiti to ah, amma ina so in yi wani bayani nan mhm. kafin mu fita man abin da ya shafi harkar asibiti mhm. domin mutane su yadda su amince da harkar asibiti ka san abin da sarki muhammadu duka yi sai ya ɗauki 'ya'yan shi kusan guda hudu sai ya sa su harkar aikin asibiti kamar koyan aikin likita aikin jiya na asibiti 'ya'yan shi guda eh. hudu haka ya zuba su mm. ni abin da raina ya bani mm. sarki a lokacin yana so mutane su fahimci cewa aikin asibiti ko harka asibiti ba harka wace ta gudu kuma zai yi wahala a ce sarki ya dauki 'ya'yan shi ya mm. kai inda ake cin naman mutane kaga mutane sai su yadda su yi mm. amanna da cewa ai asibiti wuri ne mai alfanu ga rayuwa ba abin ki ba so wannan kenan bayan magana asibiti kamar yadda gaya maka akwai abin da ya shafi kiwo da kuma kyautata lafiyar dabbobi shi ba bayan nan mutane kamar asibitin dabbobi asibitin dabbobi a shekara 1911 an mm. kafa asibitin dabbobi a garin mashi nan mashi mashi 1911 mm-hmm. shekara ta 1911 saboda shi sarki muhammadu duka mutum ne mai matukar tausayi ga dabba mm. yana son su kuma yana tausaya musu dan hasali ma har a shekara ta 1920 sai da wata kungiya da ke kasar ingila tun ma hanyar je ingila mm. wata kungiya wadda take hani da azabtar da dabbobi ta bashi wani kambi award mm. na cewar ya cancanci a bashi saboda mutum ne mai kyautata rayuwar dabba da kuma tausaya musu kamar yanzu yadda dan malam karofi ke yawwa to wani abu makamancin haka to tun shekara 1920 mm. kafin ma je ingila su da kasa oh. ingila suka aiko mai da wannan ah, girmamawa da karamawa cewa ya cancanci a girmama shi ya cancanci a karama shi saboda kyautata ma dabbobi a lardin shi a ƙasar shi ta kasa to dama shi martaba sarki mamadu duku ya je ingila ne bayan ya samu sarauta ko ko kayan ya samu sarauta ta taɓa zuwa ingila bayan ya je bayan ya yi sarauta ne ai shi ya yi hau sarauta a 1906 1906 amma tafiya shi ingila kuma 1921 hmm. kaga wajen shekara goma sha ka gani an ɗauɗan ma lokaci wajen kusan sha bakwai hmm, yawwa hmm. kuma kamar yadda muke ta samun labari shine basaraki na farko wanda ya hawa zuwa ingila daga can ya wuce aikin hajji shi ma akwai bayani za mu zo kan shi nan gaba kaɗan insha Allah ba ga asibitin dabbobi yawwa sai kuma harkar da ta shayi noma sai aka hoti cibiya ita kuma da kuma dide shi ne eh, ta nazarin ayyukan noma a daudawa ita ma a shekarar ɗari da ashirin sarkin muhammadu duka dai ne duk shi ne ai bai rasu ba sai alif ɗari shida arba'in da hudu ko kuma da alif ɗari tara da shida ya hau to a wannan alif ɗari shida ashirin shekarar da aka ba shi wannan kyauta kenan mm. ta hana azabtar da dabbobi kuma a mm. wannan shekara ne aka kafa asibitin dabbobi ta a kafa wannan cibiya ta nazarin ayyukan noma a daudawa shekara 2020 kuma tun a wannan lokacin mm. aka kirkiro da abin da ya shafi nunin kayan amfanin gona a show tun a wannan lokacin manoma za su kawo duk irin abubuwan da suka noma mm. su baje kolinsu. su a gani wanda ya azama ya kokiri a bashi a yaba mashi mm. a yi mai kyaututtuka domin a ƙara mashi azama mm. ya ci gaba da abin da yake domin a kamar wani fim da aka yi na baban lare ya yi kama da irin wannan abu wato duk kamfe ne wannan lokacin ake ta yi a yi dan a mm. nuna wa mutane mahimmancin noma noma nan dama dai da kiwo shi muka gada shi muka iya amma dai lokaci ya zo wanda lili yasa aka watsar da shi amma dai shi ne hanya mafita kowa ya san wannan kaka da kakanni dama noman nan ne namu bayan abin da ya shafi noma mm. sai maganar koyar da sana'o'i shi ma a shekara ta 1914 a nan kan giwa na soro ina kyautata da kamar bangaren da aka yi workshop na na to lokacin kuma hmm. aka buɗe wata cibiya ita ma ta koyar da sana'o'i da kere-kere shekara da goma sha hudu eh. hmm. bayan wannan hmm. sai filin sukuwa shi ma an buɗe shi a shekara ta 1918 duk dai a nan katsina kasan akwai wani abu duk abin da ya shafi al'amarin dawaki mm. hawan doki ko wani abu mm. muhammadu duk mutum ne mai matuka san shi saboda kamar na gaya ma gwarzo ne mm. mutumin nan ya yaƙi yaƙi kusan guda goma a rayuwa ah. Sosai kasance tura mulki mallaka sun shigo kasashen sun hana duk wannan yaƙi yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin gari da gari ko tsakanin gari da gari saboda haka duk wani abin da ya shafi dawaki lokacin yana son shi duk da dai ba yakin to amma ga wasu hanyoyi wanda kila za a sarrafa dawaki kamar su kuwa nan ko wasan polo da ya zo daga baya baya shekara 1922 ake cewa bayan ya je ingila ya dawo dama dai bayanin da muka samu shine shi polo na riga an fara shi mm. tun wajen 1918 amma ba 'yan kasa suke polo ba lokacin turawan mulkin mallaka suke abin su Su zo nan waɗanda ke nan da likitoci da malaman makaranta da wani ne dukkan su to suke yin polo ba 'yan ƙasa ba sa yi saboda su suna sun iya abun su dama da shi eh, suka zo suke ta yi to amma 'yan ƙasa ba su karbi polo ya samu gata mm. ya samu runguma sai bayan sarki muhammadu duka ya je ingila ya dawo inda ya je can ma ya ga yadda polon ya bunƙasa mm. to da ya dawo nan sai ya rungumi polo yadda ya kamata kuma ya jawo 'ya'ya mm. da abokan arzuka duk suka shiga cikin harka polo wanda shine sa polo ya zama ah, wani abin a zo a gani a masarautar katsina ko in ce a ƙasar katsina domin duk wanda ya san labarin polo ya san cewa katsina ta yi zarra kure da gaske tun daga wancan lokacin har ya zuwa yanzu to kusan abin da ake gani shine ah, tun da aka gama yaƙe-yaƙen nan mm. tsakanin ƙasashe mm. ga dawaki zube kusan ba wani abin da ake da su mm. to kuma shi polo da ya zo abin da ya sa ba ake gani an rungume shi shine wani abu ne na kama da kaman shi ma gabzawa ce tunda ai yaki tsakanin kasa eh, da kasa ake shi ma polo tsakanin kungiya da kungiya ko da gari da eh, gari kuma da dawaki ake yi mm. kuma abin da ake so a gawa ne ne zakara ciki kamar yadda an yaki za a samu wanda ya ci yakin za a samu wanda mm. aka canye ta duk kara ana cikin haka ana cikin ikon shi shekara daya sai wannan tafiya ingila sai ta zo sarki muhammadu duku ya samu gayya zuwa ƙasar ingila ya kuma shirya suka tafi to a lokacin da mai martaba sarki mm. muhammadu duk waje ko kuma zai tafi ingila mm. shi da wasu ka tafi ingila ko kuma wasu waye ya rike shi to a lokacin <coughs> tawaga shi tawaga ce ta mutum goma mm-hmm. tawaga ce ta mutum goma mm. akwai <coughs> shi kan shi sarki muhammadu duk shugaban tawagai mm-hmm. shugaban tafiye akwai ɗan uwan shi kan keno akwai ɗan usman ɗan shi muhammadu duku usman nagogo mm. akwai malam barmu malamin sarki muhammadu duku mm. akwai sarki musawa mm-hmm. sannan akwai cikin mata kuma akwai mai ɗaki ita mata ce mata sarkin katsina muhammadu dukkus a eh, eh, sarkin kano ce mm. kusan duk tafiye tafiye da sarki muhammadu dukku ya yana ga mafiya da ita aka yi akwai kuma ah, malka ita mai yi ma ita mai daki na gane eh, hidimominta yau da gobe mm. sannan kuma akwai matar shi kankiya umar khairi ta matan da cikin tawage akwai wata takarda zan ba ku ita mm. abinda tura ke cewa autograph sa hannu ne mm. lokacin da suka je ingila mm. aka ba su takardai suka rubuta sunayensu duk da ajami eh za ka ga an sa amirul kashina muhammadu dikko abubakar kanki nuhu hmm. ah, malam muhammadu barmu wannan dai zan gashi nan da larabci a da ajami shaida ce ta cewa sun je ingila to kaji wannan su mutum goma nan su ne yan tawo sarki baya ga wannan ba wata shaida za ta gwada ko ta hoto cewa ga su zuwan su ingila a ai shaidu da iyaka zama da zuwan sarki muhammadu ko ingila ai akwai hotuna ko yanzu za ka ga suna ta yawo kuma da mm. eh. wayoyi da sauransu mm, akwai hotuna da daman gaske zan mika muku su ku gamsu a wani mutum da na manta cikin wanda suka je mm. Shi ne turaki muhammadu wani bawan allah ne amma shi cikin iko da yadda ubangiji bai mm. samu dawowa ba da suka je ingila suka wuce makka wurin aikin haji eh. san allah ya mashi rasuwa so ba a dawo da shi ba Na allah to amin amin to baya ga abubuwa na ci gaba mm. duk da dai na san kai ma dan tsakurowa kai ba su iya kilguwa <laughs> haka to in muka ɗauka ta bangaren sarauta wani irin salo ko kuma wani irin rawa mai martaba sarki muhammadu dukai taka na kawo ci gaban masarautu a jihar katsina to gaskiya wannan al'amari ne mai yawan gaske mm. domin kamar na gaya maka zamani muhammadu dukka ne ma farko aka ƙara gundumomi na mai. don an ce sun lokacin tura mulkin mallaka suka ba shawar cewa lallai ya kamata a ƙara yawan yawan kasashen mai aka buɗa su mm. da ina jin kamar ko guda ba su daidaiwa gaskiya mm. to a lokacin ne aka mai da su ina jin sha wani abu ta yi ta mm. yi har suka kawo inda suke yanzu ina jin muna da wajen arba'in da hudu to amma a dacan ba su da yawa gaskiya yes to kuma ah, tsarin ta yadda mulkin ma kan shi kusan lokacin sarki muhammadu kone ne duk aka samu sassa na aiki da ake gudanar da ayyuka dama abin da ke so in ji kamar irin kaga akwai irin sa sarkin fada mm. su magatakarda su mm. wane ne shin dama ina in ji shin kahin zuwa su mai martaba sarki muhammadu duku mm. akwai wannan tsarin koko ya iske wasu ya dora kan wasu akwai gaskiya tun kafin zuwan shi akwai amma dai shi kyautatawa yi duk saboda ka san zama ya zo daidai zamanin tura mm. sun zo da tsare-tsare nasu duk da sun same mu dama muna da al'amari na mm. tafiyar da mulki mm-hmm. wanda kyakkyawa ne mm. kuma tun da dama muna da tasiri na musulunci to ilimi duk akwai abubuwa to amma da suka zo tunda su ma sun zo da tsarin su kuma mm. duk yana za a yi sai sun yi kokarin su gaya za a yi mm. su dan kawo wani tsari irin nasu gaskiya ne cikin al'amuran mm, sun kawo gaskiya an magana wannan sassa na harkar mulki a ce an naɗa kawa ne kai ne zaka tafiyar da abin da ya shafi kaza an naɗa kawa ne kai ne zaka tafiyar da abin da ya shafi kaza to duk akwai ire-iren waɗannan tunda kamar yadda in ban zan manta ba in ka ɗauki kamar su mm. gundumomi ai da su ne kamar ke tafiya kamar da kananan hukumomi misali mm. ba mu ce musu ƙananan hukumomi mm. amma ita gunduma kamar ta samu asali ne ita ce aka juya ta zama ƙaramin hukuma ko ba haka ba kusan haka kusan haka yawwa eh. to na ji duka taɓo sassan abin da ya shafi folo ya shafi irin su bangaren noma bangaren kyauta ma lafiyar mutane da dabbobi da sauransu bangaren ilimi martaba sarki muhammadu duku ko an yi mantuwa ne a'a <laughs> ba mace da harkar ilimi ba yau ban sani ba ko an taɓo can wajen shi eh shi ai ka san lokacin shi ne aka kafa makarantar nan ta katsina college ko wadda ita ma ina jin shekarar 2021 da ashirin da ɗaya ne aka fata. katsina college ka eh. tsaye eh, wadda da su su usman na gobadin a nan suka yi amma su su a ah, marigayi sadonan sakwata su waye su waye dukkan su a yi a wannan makarantar suke karatu to ita katsina college koko wadda aka ce ta tashi daga wannan rafuka nan kofa uku kofa uku a ita ce asalin makarantar ko eh, daga nan ne na jin bayan wani lokaci aka ce an maida ta zaria wadda ita ce aka ce ta juya ta koma barewa college ko haka da abun ko da kaduna ne suka fara eh, maida ta daga zamanin sarki mamadu ko aka abu nan katsina aka fata hmm. kuma a nan aka yi duk waɗannan mutanen da ke gaya masu eh. sarrana su haye duk eh. a nan suke su usman na gogo a wannan makarantar suke to baya ga wannan ba mu sani ba cikin bincikenka sarki muhammadu doko mutum ne mai sha'awar musamman ya fita yawon shakata ko irin abin da ya shafi farauta mm. ban sani ba kuka taɓo wajejen kwarai da gaske akwai bayani da muka yi mai yawa kuma wadatacce dangane da abin da ya shafi farauta mm. kamar yadda na gaya maka shi Muhammadu duka wani irin mutum ne wanda ko a lokacin mutane suna ta mamaki wai shi wannan mutum wani irin mutum ne dan abin da mutane ke cewa sarki Muhammadu duka ya mai da yakin shi zuwa daji yakin da yake ta hauman yi da eh. wanda an zo an hana a yaki mm. to yanzu ya koma wannan yakin ya dauke shi a mai da daji abin nihi mm. farauta mm. ya koma yanzu da namun daji yake fada ka gane na gane duk daga dabbobi a gida wanda za a yankawa a ce a yi duk abin da ake bukata amma sai a tafi daji sai a je a yi kwana da kwanaki mm. ana ta farauta ka gane mm. akwai bayanai da yawa yanzu kan misali akwai wani lokaci da muka samu bayanin cewar sun fita nan bakin sabon gida mm. gidan sarki da ke nan ka fita ko hukuka oh. akwai yana da girki a wurin eh. so da ya fita ya je sai ya samu bayanin cewar wata kura ta zo ta canye mashi dan maraki sai kura ta sanya dan marakin sarki aka ce ce to kyale ta zuwa can <clears throat> wani lokaci an dan dau lokaci sai yake cewa ina bakale wani ɗaya daga cikin jaruman shi ne eh mamman dan dada mamman di eh aka ce ma shi baban su aminu mamman ko ko kakansu babansu mahaifinsu ya ce to ku kyale ta da bakali kawai ana zaune haka da daddare mm. ashe shi bakali ya fita saboda sarki ya bashi umarni cewa yana ina mm. a ga kura ta zo ta cinye dan marikin sarki kawai ashe ya fita neman kura aka tafi <coughs> sarki na zaune ana tafiyar sai aka ji tashin bindiga dam sai mutane suka ji sarki ya ce bai same ta ba aka ji dam ya ce ya same ta aka ji dam na uku ya ce ya ƙara samun ta mutane ba su gane me sarki ke nihi ba ana zaune ana ta hira sai zuwa can bakala ya dawo ya zo ya gaisuwa yake ba sarki labarin cewa Allah shi taimake ka an kashe kuran nan sannan mutane suka ce to magana kenan wato halbi na ɗaya eh. ba a samu kuran ba amma da na biyu da na uku su ne aka same ta kuma da su aka kashe ta <laughs> ka gani eh. sannan akwai labaru da daman gaske mm. wata rana kuma sun tafi farauta mm. suna tafiya da mota haka akwai wani yaron sarki din mm. dan masani sai suka kai ma wasu kuraye guda biyu suna ta fada har mota sarki ta bige su sai sarki yake ce ma dan masani to dan masani ga kura nan an bige maka sai ka sauka ka yanka <laughs> sai dan masa ne yake ce ma sarki muhammadu duku mm. ah, eh, sarki muhammadu duku yake ce mashi to amma haka san an ce kura wata yankuwa sai an yi zagi to cikin raha eh na gane <laughs> eh so aka je bismillah ba ta yankan kura yawa eh inda mutane ke faɗi ba ƙwarar suka sauko mm. sarki ya dahe ma dan masa ne sai to ya ka aka gagara aka gagara wuka kura ba yanku ba sai sarki ya hanshi kai ya ce a dahi mai shi ma ya gagara gagara ba ta yanku ya ce ka ashe dai kura dan bulobin tauri gare ta ka ce ah, a Allah shi baka nasara ka zaga <laughs> ana gagara ka ta yanki eh. aka same ta aka same ta so akwai irin irin wannan labarin mm, da yawa eh. zaka ji shi yasa zaka har yanzu bahaushe ya dake rike wannan cewa bismillah ba ta yanka <laughs> gaskiya ne to baya ga sarauta baya ga farauta da sha'awar mm. shiga ya dan shakata cikin daji da sauransu mun ga mai martaba sarki duku yana da gidaje kusan yana da gida a kurmiyal yana da gida a bakiyawa mm. yana da gida a nan sabon gida mm. da huntuwa mm. da nasara bugaji shi ma nan ka taɓo ka ji dalilin da yasa aka yi su kuma mai dalilin da yasa aka yi kusan dalilan ba su wuce guda biyu ba mm-hmm. na farko dai noma ne saboda yawanci duk waɗannan gidajen za ka ga kusan gonar sarki ce wurin gandu ne na sarki mm-hmm. za a sa mutane son noma din sannan magana ta biyu magana farauta din nan gaskiya mm. kamar na gaya ma mutum ne mai son ya fita a tafi farauta so duk lokacin da yake son fita farauta zai tafi gidan shi na ɗaya daga cikin gidajen gonar shi mm, mm. a gandun shi a zauna nan a fita farauta ko da rana ko da dare ko ma da yaushe a je a a dawo sai a kwana da kwanaki har satuttuka ma ana yi ana nan ana ta hidimar lokacin damana ne ga harkar noma ana yi ga kuma shi abin da ya shafi ah, farauta din eh. lokacin da ya kafa waɗannan gidaje mm. garuruwa ne iske a wurin koko dalilin kafa gidan mm. garuruwan suka samu akwai ya iske garuruwa akwai kuma garuruwan da shi ma ya kafa su kawai zai je ya nemi daji inda yake so ya ga wurin ya haɓaka mm. sai ya gida sai a share sai a gona sai mutane su zo ɗaya ɗaya a hankali a hankali sai ga gari ya tashi an samu akwai garuruwa da yawa mm. ba zan iya kawo mm, masu eh. amma dai an yi haka akwai garuruwan da yawa da shi ya assasa samu su mm. daji ne zai je kawai sai a share a gina gida a yi gona mutane a hankali sai su fara zuwa sai ga gari ya tashi mm-hmm. to akwai garuruwan da yawa haka aka same su mm-hmm. to kusan muna ta bayani kan nasarori da irin ci gaba da mai martaba sarki muhammadu duka mm. ya kawo mu wannan ƙasa tamu mm. don ba mu ma iya cewa kasa katsina mm. muna iya cewa nan baki ɗaya ah, wancan sati muka yi tambaye a wannan sati ka mana filla-filla to amma har yanzu mu kai inda ya kamata a ce mun kai mun shiga wata tambayar ba kuma lokacin ya kara halin nashi <laughs> to ba matsala to amma a ba mu bashi sati mai zuwa Allah kai mu sai mu ci gaba da wannan amma ka na ɗan yin mutane ban kwana sai sati mai zuwa to jama'a assalamu alaikum sai in allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da ganin insha allah assalamu alaikum